ɗaruruwan jama'a kenan cikin su har da gwamnan jihar sokoto aliyu wa mako da mataimakin mataimakinsa mutare shagari a sallar jana'izar shahararren ɗan kasuwan nan kuma ɗan siyasa a sokoto alhaji abu kure abu ɗan kure dai ya rasu ne da sanyin safiyar yau ɗin nan kwanaki goma kenan cif da sakoshi da wasu 'yan bindiga suka yi bayan da suka yi awon gaba da shi a daren shida ga watan nan na nuwamba A awalu ila na daga cikin 'yan uwa da suka yi wa marigayin ganin ƙarshe babana na shi ka bi ma ubana kana ubana na wallahi ni dai je wajen karhe tarin dare sai ni ta gida ko wani zo ina baba sai an ce ya ce a rufe gida wallahi bai da lahiya ko to a bashi hankuri sai ce a ta a faɗa mai nina sai ci to a ce in shigo ko da na shiga wallahi ne isko shi tube daga shi sai dogon wando yana jin zafi haka sai ce wala a walu ban da laha na ce to baba Allah ya baka laha ce wala a walu mutuwa zai ni ce a baba a ce hakan a yi likita ya ce muna dan rashin exercise na kwana biyu din ga ka hito baka wani aiki da kana aiki shi na sa ya ce kai bari a walu sai ni mai sai da sai wala wajen karfe biyu an ka bugo in to asibiti ko da mun ka zo asibiti karfe uku ya rasu to kamin jiya da dare din nan yanayin lafiyar jiki shi take wala ya lafiya na abin ya taho mai baka ta tan wallahi bai da lahiya zuciya ta ka buga ko aka dan masallaci ma ta buga mai sai da an ka dauko shi an haka shi gida ko wannan kana ganin da nasaba da watakila irin damuwar da ya shiga lokacin da aka samu wannan matsala shine gaskiya tsakanin Allah tunda har attack ne ya samu likitoci su tabbatar da cewa wannan buga zuciya ne buga haka ne confirm sun hudu to sai dai tun sako shi din marigayin ke fama da dan jin jiki duk da yake a bayyane yana cikin koshin lafiya musamman ma sa'ad da ya zanta da muryar Amurka lokacin da aka sako shi din kamar haka to abinda nake cikin farin ciki ciki na dai san Allah duk abin da shirya ga duniya sai same ka to waɗanga abubuwa an riga an lo an rubuto sun ga lauhu an waɗanga abubuwa same ni kuma sun same ni jama'an musulmi na ƙasa baki ɗaya da wata ƙasa sun roƙi Allah ya sauƙa min kuma ya sauƙa min ya mashi cikin ƴan uwana da iyayena alhamdulillah babu wanda sa cikin abu Allah kuma shi kadan ita na haita sai godiya ga Allah to akwai watakila wata wahala da ka fuskanta a wannan wurin koko yaya su waɗannan mutanen suka rike ka to lalle ba su buge ni ba ba su ɓace ni ba kuma ba su yi komai na wasu ba kuma sun ce ba sun ma tsoho nake ba da cijo nake kuma cikin su akwai musulmi cikin su suna sallah kuma wallahi lokacin sallah suna ta su ta sallah marigayi alhaji abu dan kure kenan a wata hira jim kaɗan da sako shi bayan biyan kuɗin fansa kamar yadda wata majiya kwakwara ta tabbatar ya rasu ne dai yana da shekaru saba'in ba biyu a duniya ya kuma bar matan aure da 'ya'ya saba'in da biyu da kuma jikoki da dama Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.